Kimanin mutane hudu ne aka ba da labarin cewa an kashe tare da ƙona ofishin 'yan banga a wani rikicin da ya ɓarki a tsakanin mutanen garin Kwantagora ta jihar Niger Najeriya da kuma 'yan banga da ke aikin sa kai domin tabbatar da tsaro a yankin. Bayanai dai sun nuna cewa mutanen garin na Kwantagora sun fusata ne. a sakamakon kisan gillar da aka yi zargin cewa 'yan bangar sun yi ma wani matashi bayan da suka kama shi a cikin waɗanda ake zargin sun aikata wani laifin da kawowa yanzu ba a tantance ba. Muhammad Nura Usman da lamarin ya faru a yankinsu ya yi mun ƙarin haske ta wayar salula. Abin da ya faru dai eh, yara da suka fito gidan kallon wasan ƙwallon da ake yi, karfe biyar aka zuwa shida masu irin askin nan da suke kora sai suka fasa garkin yaran to ɗaya daga cikin yaran suka kama shi suka yi ta duka shi ne dan gidan ladan da wanda ya mutu bayan an dawo da gawan shi mutanen unguwa su suka yi zanga-zanga aka je aka kona ofis na vigilante na yan banga din eh, su kuma yan bangan sai suka yi fito na fito da mutane suka je wannan gidan yadda suka kashe wannan yaron suka yi ta cikon gidan suna bugun gambon gidan suka mm. tarwatsa mutanen gidan da har suka yi ta hali suka kuma sake hali yara maza guda uku da wata mace guda daya kuma presently yanzu halin da ake yanzu mutum nawa aka kashe a nan wurin yanzu dai bayan wani yaron da aka kashe ga sun halbe wasu mutum uku an kai su asibiti su ma sun mutu da kuma wata mata guda to na yi kokarin jin ta bakin shugabannin yan bangar amma lamarin ya ci tura domin kuwa na kira lambar wayar sakataren kungiyar 'yan bangar mai suna Malam Sani Sakatare amma wayar tana kashe Rundunar 'yan sandan jihar Nejan ta tabbatar da aukuwar lamarin, amma kakakin 'yan sandan jihar DSP Bala Elkana ya ce kawowa yanzu ba su tantance yawan adadin mutanen da aka kashe ba. Ni ba da kima wanda suka mutu yanzu, daftar suna kan aiki yanzu har yanzu ba ba su wajen ba. In sun dawo daga wajen za mu gani mutum nawa suka ɗauka zafi asibiti, mutum nawa aka ji mara wani mutum nawa kuma su na'am yanzu muna cikin dare kusan karfe goma ah, ana yawo a ah, mutanen ku sun bari ana yawo wurin koko dai wani hali ake ciki ana nan dai ana kan wannan aiki sun dai an dai ce dai ah, an dai sami an kwantar da abin yanzu ko a makon jiya ma an samu wani rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane uku a lokacin da aka yi wata gama a tsakanin 'yan bangar da kuma 'yan sanda a can yankin Alawa da ke ƙaramar hukumar Shiroro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.